يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته baka mu da sake haduwa a wannan masallacin mai albarka na Professor A. Gwandu da ke arayin unguwar sabuwar arkilla a jihar sokoto inda muke karatun littafin adabu zafaf a kowace ranar asabar yau asabar 24 ga watan rabi'ul akhir shekara ta 1441 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina muna nan mun gangara mun yi kare littafi amma kwanni kusan guda biyar da suka wuce ko shida muna ta maganganu kan hukuncin saka zinari wanda ya kewaye ga mace kuma mun ji hujjojin da Sheikh Nasiruddin Jin albani ya kafa hujjoji na hadisai kuma mun ji shubhohi wanda ya ambato na wasu malamai da basu su yarda da wannan ba kuma ya bada ansa dama Sheikh Nasiruddin Jin albani kuwa sai shi da karfin dalili da karfin hujja kuma ya yi bincike bincike na ilimi kuma bincike wanda wanda ake bukata sannan kuma abinda ake bukata ga karatu kowanne ne shine aiki da ikhlasi ba matsala ba ce don malamai sun yi saɓani wannan ya tafi akan wannan tafiyar wannan ya tafi akan wannan tafiyar wannan duk ba matsala ba ne duk wanda ka ɗoka in shi ne gwagwadon fahimtar ka kana da ikhlasi to yi abin da ake so ana so a bauta ma Allah wa ma umiru illa li ya'budu Allah mukhlisina lahu din kai dai kaka yadda wani abu ya tasge ka ka bi wata tafiyar da ba da ita ka gamsu da dalili ba da ikhlasi kake ba wani yana so inda kawai mafi yawa suka tafi ya bi duk da wannan wasu malamai sun ce ya yi saɓani cikin murajjihad akwai inda mafi yawa suka tafi amma dai gaskiya wannan ba shi ne mafi ƙarfi ba wasu kuma wani kuma yana sun ko inda aka saɓa ina saɓani yake ina za mu shahara ya ce ni iya ya yi kaza khalid rafa ake cewa bai in saɓa mana kowa don ni sai a sanni duk gari to duk abin da ka yi ya kasance ka tsaya kan ikhlasi ba ko da yaushe tsayawa ne tare da mafi yawan zai zama daidai ba ba ko da yaushe tsayawa tare da yan kaɗan ne yake zama daidai ba amma ko da yaushe ikhlasi shi daidai ne in kana da ikhlasi ko kuskure kai to kana matsayin wanda ya ijtihadi na da lada daya amma in baka da ikhlasi ko daidai kai to kai aikin banza saka ko da yaushe musa cewa mu yi saboda Allah mun ji hujjoji da lallai na shak su jinin Albani kuma kamar yadda gaya muku hujjoji ne masu karfi kuma ne muku alƙawari daga karshe zan karanta muku hujjojin sauran malamai da suka saba wannan ra'ayin ra'ayi ne mai karfi kamar yadda muku bayani kuma wanda ya ɗauke shi ya fahimce shi bai da matsala daidai ne amma ni gaskiya ba ban fahimce shi ba saboda dalilai guda uku manya-manya dalili na farko ga zan karanta muku dalili na biyu kuma ciki suke zan dawo akan littafin bayan na gama karanta wannan wannan fatawa ce ta bimbaz Allah ya mishi rahama da aka tambaye shi akan wannan matsalar shi ya kawo kusan alaƙar bimbaz da shi albani ko cewa dukkanin su manya-manyan mallamai ne da suka yi lokaci ɗaya shi shi na sa sabani na gimu bin ba domin abin ba shi ne kusan uba ga duk wani malami da ya zama a wannan lokacin kuma ta hanyar shi ya zo a jami'an madina ya yi koyarwa shekara da shekaru ta hanyar shi a bin ba shi albani ya zo lokacin albani ya da su a cikin bin ba zana bayan chancellor a nan university kuma suna da alaka mai kyawu ta yabo mai kyawu ga juna da girmama juna za mu fi cikin wannan abin za mu ji cikin wannan abin za mu ji zai ambaci suna ne cikin wannan jawabin da ya yi ku ji irin yadda girmama juna yake ko da an samu sabanin ra'ayi wanda yake kuma wannan shine abin da malamai suka koya muna kuma shine muka ga masu ikhlasi suna bisa akan shi imam shafi yake cewa idan ni saba ma wani muna tattaunawa ina roƙon Allah ya sa gaskiya shi adda gaskiya kawai gaskiya nake so in fahimta wata ba da mu wata wai adda gaskiya kuwa ni tuni kai akan ce ga hujja wanda a gaskiya haka saurare na basira ne kai ko da yaushe aka samu sabani domin in ji wannan shike nuna karfin ikhlasi shek ɗin ba aka tambaye shi hukuncin mata suna sa zinari wanda ya kewaye sai ya ce illu lubsu nisa'i lizahabi muhallakan wa ghayra muhallaq yana halakta mata ku sa zinari zinarin ya kewaye ko bai kewaye ba li umumi kaulihi ta'ala saboda haɗewar cewar da Allah ya yi. game wacce da Allah ya yi awa man na sha'u ya hilyati wa filhil sami gairu mu be lokacin da mushrikan maka suka ce Allah yana da ‘ya’ya ne mata ne su ne mala'iku sai Allah ya ce awa man na sha'u ya hilyati yanzu ba ku ga wanda za ku ba Allah ba sai wanda suke tasowa cikin kayan kawa wa filhil sami gairu mu be wanda kuma yana kusuma da ita ba ta iya bayyana maganar ta wata sai ‘ya’ya mata za ku ba Allah wanda ku ba ku so sai ta haizu zakara subhanahu annal hilyata min sifatin nisa lokacin da Allah ya subhanahu ya faɗi cewa iliya yin ƙawa da zinari da azurfa cikin siffofin mata ne wa hiya ammatun fi zahabi wa ghairihi wannan ya haɗe zinari da wanda ba zinari ba Wani ma rawahu ahmad wa abu dawuda dalili na biyu shine abinda imamu ahmad da abu dawuda suka ruwaito wannan sa'i bi sanadin jayyid da nasa'i da isnadi mai kyau an amirul mu'minin ali bin abi talib radiyallahu anhu daga amirul mu'minina ali bin abi talib Allah ya kara mishi yadda annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam akhadha hariran faja'alahu fi yaminihi cewa annabi ya dauki alhariri ya rike shi da hannun dama wa akhadha zahaban faja'alahu fi shimalihi ya dauki zinari ya sashi hannu hagu kuma kala sai annabi ya ce inna hadaini haramun ala dukuri ummati innan guda biyu haramun ne ga mazan al'ummata Za zada ibn majah fi riwayatihi ibn majah a riwaya ce ya kara wa hillul li inatihim kuma halas ne ga matan al'ummata dalili na uku yace wani ma rawahu ahmad wa nasa'i wa Tirmizi wa tirmidhi wa da abinda Imam'u ahmad da imam nasai da Tirmizi suka rawaito Imam'u Tirmizi ya inganta shi wa akhrajahu abu dawud wal hakim wa sahahu haka Imam'u abu dawud ya rawaito wannan hadisin da Imam'u al hakim kuma Imam'u al hakim ya ce ingantacce ne wa akhrajahu at-tabrani wa sahahu ibn hazm kuma imam tsabani ya rawaito shi ibn hazam ya ce ingantacce ne kana bi musa la ashari radiyallahu anhu daga bi musa al Allah ya yarda da shi annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama qala cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce wa illa adh-dhahab wal harir li inasi ummati aharanta zinari da alhariri ga matan al'ummata wa hurrima ala zukuriha an haramta shi akan matan al'ummata wa kada ku illa bil inqita'i amma wannan hadisi an haramta shi akan mazan al'ummata <clears throat> wa kada ku illa bil inqita'i an illanta wannan hadisin da ce akwai bai na sa'id bin abi hind wa abi musa tsakanin tabi'in hadisin sa'id bin abi hind da abi musa al-ash'ari wala dalila ala dalika ya kuma innu ilaihi. amma babu dalili akan akwai in kida'i tsakanin su tunda Sa'id bin Abi Hind an san yana ruwaya daga Abu Musa zaka babu dalili da ke tabbatar da haka wa kada zakarna alifan man sahahu ga ya dazun nan mun faɗa maka wanda suka inganta shi shine imamu tirmidhi da imamu hakim da ibn hazm az-zahiri wa ala fawdi sihhati illati al-mazkura ko da mun doka cewa akwai illa cewa haka ne fa huwa munjabirun bil ahadith al-ukhra as-sahiha wannan illa tana ɗauruwa da wasu hadisai wanda suke ingantattu kama hiyar ƙa'idatul ma'arufatu inda a'immatul hadith kamar yadda yake wannan shine ƙa'ida sananna inda mallama hadisi wa ala hada daraja amalu salaf akan halaccin zinari mutlakan ko wani iri haka aikin salaf magabata ya tafi wa kala ghayru wahidin al-ijma' ijma'a ala jawaz lubs al-mar'ati sai da mutum daya wato mutane da yawa sun rawaito ijma'in malamai akan halaccin mace ta yi kawa da zinari a aqwala ba'dihim mu ambaci maganganun wasu daga cikin su ziyadatan fil idahi domin mu ƙara bayyanawa ƙalar jassasu fi tafsiri abubakar jassas cikin tafsiri ne a kamun ƙor'an ya ce mujalladi na hudu shafi na ɗari uku da tamanin da takwas fi kalamihi alif zahab lokacin da yake magana game da zinari sai ce wal akhbarul waridatu fi ibahatihi lin nisa'i an nabi sallallahu alaihi hadisan da suka fi cizgo masu nuna halaccin ta zinari daga annabi sallallahu da sahabbai azhar wa ashhar hatsar, su suka fi yawa su suka fi shahara daga hadisan da suke magana akan haramci wa dalalatul ayati sana abinda waccan ayat take nuni aw man yunashu fil ilyati aidan zahiratun fi ibahatihi lin nisa'i ita ma kwata kwata take ga halaccin shi ga mata wa qad istafa balusul huli lin nisa'i منذ قرن النبي صلى sa mata suna sa zinari wannan ya yawaita tun lokacin annabi sallallahu wasu da lokacin sahabbai ila na haza har zuwa lokacin shi malam da suke magana min gairi na kirin min ahadin alaihinna kun ba a taɓa samun ɗaya da ya mutu kari ya ce kasu sa ba wa mitu zalika irin wannan abin da ya zo da hanya mutawakira ana sawa la tarabu alaihi bil akhbar al ahad ba a gitta mai da hadisai da aka rawaito kwara ɗai ɗai ɗai ɗai ku tun shi ya shahara lokacin annabi da sahabbai da kowane lokaci ana sawa wa qala alkiya alharati fi tafsir Qur'an. wani malami da aka ce ma alkiya abul hasan ya ga shekara ta ɗari biyar da wani abu cikin daga cikin mallaman shafi'iyya ne yake cewa cikin tafsiri ne sunan tafsiri ne a kamun qur'an mujalladi na hudu shafi na ɗari uku da da ɗaya inda tafsiri ƙaunihi ta'ala lokacin da yake tafsirin cewa da Allah ya yi awa man yuna sha'u fil ilyati waccan ayat dai da ta wuce mu cikin suratul zukhruf sai mala yake cewa fihi dalilun ala ibahati al lin nisa wannan ayat tana nuna halaccin kayan kawa na zinari da azurfa ga mata wal ijma'u mun'aqidun alayhi ijma'in malamai ya kullu akan haka wal akhbaru fi zalika la tuhsa hadisan da suka yi magana haka ba su kidan yiwa wa البيهقي al سنن fi al haka imam al-baihaqi ya ce a cikin sunan kubura kubra mujalladi na hudu shafi na 142 lamma zakara ba'd al-ahadith dallati ala ala ala illi adh-dhahab wal hariri lin-nisa'i lokacin da ya faɗi wasu hadisai da suke nuna halaccin amfani da zinari da alhariri ga mata min gairi tafsirin wanda hadisan ba su bayyana suka ce a abin da ke wayayye dama ɗaya daga cikin dalili shine lafzin kewayayye sai a cikin na ake samun shi a can gaba ba a san cewa kewaye da wanda ba kewayayye ba amma akwai hadisan da suka yi magana game da sarƙa kamar da muka ji da sauransu amma ka'idar kewayayye shekara su da albani shi ya yi faɗi ka'idar kewayayye sai ya ce <clears throat> min gairi tafsilin hadisai ba su ne ba suka ce banda zinari kaza ku zinari kaza malam su ga abin da malam yake cewa imamul bayhaqi yake cewa sun kubra ya ce hadhihi al-akhbar wa hadisan wa ma fi ma'anaha da hadisan da suke ba da irin wannan ma'anar tadullu ala ibahati tahalli lizahabi lin-nisa'i tana nuna halaccin mata su yi kawa ah, da zinari lizahabi lin-nisa'i mata su yi kawa da zinari wa istidlaluna bi usulil ijma kuma mun koma kafa hujja da cewa akwai ijma'i ala ibahatihi lahunna da ce akan halarci ne ga mata wata bancin wannan hadisan kuma ga ijma'in malamai mun kafa hujja da waɗannan ala nasil akhbari dallati ala tahrimihi akan shafe hadisan da suka yi magana akan cewa haramun ne fihin na khassa ga mata ke bance wani suke nuna ga mata haramun ne na maza kan wannan kusa ijma'i ne haramun ne gare su wa qala an-nawawi malami na gaba da yake ce ijma'i imam an-nawawi ya ce fil majmu' a cikin majmu' mujalladi na hudu shafi na 442 yace waya juzulin lin nisa'i lubsul harir yana halarta ga mata su sa alhariri wa halli bil fiddati waz zahabi haka su yi abin wuya da azurfa da zinari bil ijma da ijma'in malamai li hadisi sahiha domin hadisai ingantattu da suka zo wa qala aidan ya kuma cewa mujalladi na shidda a ajma'al muslimuna ala annahu ya lin nisa'i lubbi anwa'in kuliyi ya ce musulmi sun yi ijimaɗi cewa yana halatta ga mata su sa dukkan nau'ukan kayan kawa minal fiddati na azurfa wa zahabi da zobe ka tsau jami'an wa zahabi da azinari ko jami'an dukkaninsu ka ɗauki kama abin wuya wal aqab shi ma abin wuya wal khatam da zobe wa tiwar da munduwa wal khilkhal da munduwa kafa wa gamalij da manyan manyan mundayen nan da ake sawa wal qala'id da manyan abin wuya masu kowa kasa wal makhani da abin wuya da ake sawa wanda ke mace wuya wa kullu ma yuttakhadhu fil anki da duk abin da ake sawa ga wuya wa ghairihi ko wani wuya wa kullu ma ya'tadna da duk abin da mata suka suka suka al'adanci sawa na wa'annan abubuwan wala khilafa fi shay'in min hadha babu saɓani ga kowanne daga cikin wannan wannan ne ke in kawo muku shan nasu abin abin da ya kawo bai kawo shi ko ɗaya cikin magabata da suka haranta sa zobe kewayayye ba ko sasar a kewayayya akwai abin da ya kawo daga amurar zan zo muku makaranta shi da kuku ga babu magana zobe ko sarka ko wani abu ciki ya ce babu komai na saɓanin malamai akan haka wa ƙala fi shari sayi muslim yace a cikin sharhi ne sai muslim imam nawawi ya koma cewa fi babu tahrimi khatamin zahabi ala rijali ga babin da ke nuna harancin zoben dinari ga namiji wa nafsi ma kana min ibahati fi awwal islam da abin da ke nuna an shafe halatta zobe da aka yi na dinari ga maza farkon musulunci yace ajma'ul muslimuna imam nawawi yace musulmi sun yi ijma'i ala ibahati khatamiz zahab lin nisa'i akan cewa halas ne mata su sa zobe na dinari imam ya ce bai cewa qalan hafiz bin hajar rahimahullah haka hafiz bin hajar Allah ya rahama ya ce fi sharh hadithul bara a sharhin hadithin bara bin azib yace na da annabi yace yace bara yake cewa na hanan nabi sallallahu alaihi wasallam an sab'i annabi sai ya hana mu ga abubuwa guda biyar naha an khatamiz zahabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mu ga abubuwa guda bakwai naha an khatamiz zahabi annabi ya hana zoben zinari alhadith zuwa kashin hadisi kala sai bin hajar ya ce cikin fitowar bayi mujalladi na goma shafi na ɗari uku da sha bakwai ya ce na hayun nabi salama an khatamin A aw tahattumu bihi hana wadda annabi ya yi nasa zoben zinari ko ayi zobe da shi muhtassun bere jali wannan kefanci ne ga maza kawai dunan nisa'i da mata faqad nuqila al-ijma'u ala ibahatihi lin nisa'i hakika an hikaito ijima'i akan halarci shi ga mata shin nasa bane ya kawo wannan ciki ko yake cewa ya yi mai nukila ko yace an su ijma'i akan shi ga mata bin ba ta ci gaba cewa yadullu aidan ala hillil zahabi lin nisa'i mutlaqan abin cikin abubuwan da ke nuna halarcin zinari ga mata saki babu kaidi muhallakan mm, wa gaira muhallak wanda yake kewaye ne ko ma ni kewaye ba ma alhadisai ne sabiƙai ne tare da hadisai guda biyu da mun ka ambato wa ma zakarahu al-a'immatul madhkuruna da wayancin abin abinda suka faɗi alifan dazu min ijma'i ahli ilmi ala zalika na cewa malamai sun yi ijma'i akan haka al-ahadithul atiya ga wasu hadisai kuma saboda zaka iya cewa wayancin hadisan da kawai ajin zinari ne kawari gaba daya ce yanzu akwai hadisan da ke magana game da zobe musamman yace ma rawahu abu dawud da wannan sa'i abinda imam abu dawud da nasa'i suka rawaito an amr ibn shu'aib daga amr ibn shu'aib an abihi an jaddi ne magana wannan isnadin ko anna mar'atan atatin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam cewa wata mata ta zo inda annabi sallallahu alaihi wa sallam wa ma'aha ibnatul laha tana tare da iyarta wa fi ni ibnataha masakatani ni min zahabin ga hannun iyarta akwai mundaye guda biyu masu kauri na zinari to kala laha sai annabi sallallahu ya ce mata a tu'ina zakata haza, kina bada zakkan wannan mundayen qalat la tace a'a qala sai annabi ya ce ayasuruki an yusawwiraki Lahu bihi ma yawmal qiyamati fi waraini min narin shin kina farin ciki Allah ya sa miki mundaye guda biyu ranar alkiyama na wuta da su fa khala'atuhuma fa alqatuhuma ila annabi sallallahu alaihi wasallam sai ta cire su ta jefa ma annabi sallallahu alaihi wasallam wa qalat tace huma lillahi wa li rasulihi suna Allah ne da manzon shi فأوضح لها النبي صلى الله عليه وسلم وجوب الزكاة في المسكتين المذكورتين sai annabi ya bayyana masa wajabcin zakka ga waɗannan mundayen guda biyu da aka ambata cikin hadisi walan yunkir alaiha lubsab nasiha lahuma amma annabi ya mata inkari ba don me diyarta tafsa su fa dalla ala illi zalika sai nuna halaccin haka Wahuma huma mu'allaka tariga kuma kewaye suke tunda mundaye ne والحديث صحيح وإسناده جيد كما نبه عليه الحافظ في البلوغ إسناد حديث إن كانت تشيره كما إذا حافظ ابن حجر ينوني أشكين بلوغ المرام أي حديث ما جاء في سنن أبي داود بإسناد صحيح abin da ya cikin sunan abi dawud da isnadi ingantacce an aisha ta radiyallahu anha qalat daga nana aisha Allah ya kara mata yadda tace a a quddimat ala nabi sallallahu alaihi hilyatun min indin najashi ahada lahu an kawo ma annabi sallallahu alaihi kayan kawa da indin najashi wanda shi najashi ya ba annabi sallallahu alaihi wa'annan kayan fiha khatamun min zahabi cikin su akwai zoben zinari bihi fasun habashi yana da misuna da hausa abin zobe na wannan nan tambarin zobe na wanda ake laka yana da shi na zinari Ah, yana da shi na habasha zoben zinari ne amma in wannan abin yana da shi na habasha watan ah, na saman tambarin faƙala ah, ƙalar ta yana nashi ta ce fa aka da huwa sula ta san bi udin mu’idan annu sai annabi ya ɗauke shi da sanda yana kau da kai gare shi au ba abi a sadiƙin ko kuma da hannu ne ya ɗaukai sun ma da a umamata bintu abil as sannan ya kira umamatu bintu abil as idnatu ibnatihi zainab iya iya shi zainab watan jikanyar shi faƙala sai ce mata ta halli bi hadihi ya bunayya ga wannan kije ki kawa da shi ya ke iyata a karama faƙada a ɗan nabi sallallahu alaihi wasallam umama ta khataman ga annabi sallallahu alaihi ya ba umama zobe wa huwa halqatun min zahabi shi kuma zobe kewaye yake na zinari wa qala annabi yace ta halli biha kije ki kawa da shi fadalla ala illu adh-dhahabi al muhallaq nafsan sai wannan hadisi ya kasance nassi ne akan nuna halaccin zinari wanda ya kewaye hadisi na gaba mara wahu abu dawud wa dara kutni wa sahahu abinda imam abu dawud ya rawaito da imam tsara kutni kuma imam dara kutni ya inganta ko sahahu al-hakim imam al-hakim ya inganta shi kama fi bulugil maram kamar da ibn hajar ya ambata a cikin bulugul maram an ummi salma ta radiyallahu anha daga ummi salma Allah ya kara mata yadda annaha kanat talbasu awdaqan min az-zadi ta kasance tana sa manyan sarkuna ko ko mundaye abin da ya kewaye na zinari faƙala ta ce ya rasulallahi a kan zulmu ta ce ya manzo Allah wannan taska ce da Allah ya ce wallazi ne yakin zunar zahaba wal fiddata wala yunfiqunaha qala sai annabi ya ce idza addaiti zakatahu falaysa bi kanzin in kina bada zakka sai ba taska bace za ga mata annabi sallallahu alaihi ita ma tana kawa da hadisi ingantacce yace wa amma ahadithu lati zahiruha an-nahy amma hadithu zahiruha an-nahy amma hadisan da wata gahiri suke nuna hani zahirin suke nuna hani an luktu zahabi lin nisa'i cewa mata su sa zinari fa hiya wai na hadisan shawadu mukhalafatu lima huwa asahu minha hawa akbatu wanda sun saba ma abin da yafi su inganci yafi su tabbata wa qad qarrara a'immatul hadith hakika manyan malaman hadisi sun tabbatar suwa annama ja'a min al ahadith bi asanida jayyida cewa abin da suka zo na hadisai da isnadai eh, mai masu kyawo lakinnaha mukhalafatu lil ahadith asaha minha sai dai sun saba ma hadisin da suka fi su inganci walam kinin jam walam yumkinul jam kun zai a haka su su biyu walam yurafu tarih kuma ba san tarihi wannan hukun da annabi ya faɗi wannan da wannan ba fa innaha tutabu shazatu ana kula da waɗannan a matsayin su na shawar cewa shaz ne wala yu'awwalu alaiha ba a dogara gare su wala yu'malu biha ba a aiki da su قال الحافظ العراقي iraqi الله في a hazin iraki allah ya rama cikin alfiya yana cewa wazu shuru bi ma yi khalifu fiƙa fihi mala fa haƙaƙahu abin da aka ce a shafi ma yi khalifu fiƙa wanda wanda ake karɓar hadisi ne amma ya saba fi mala ya saba mu suka fi shi yawa masu yawa fa shafi'i haƙaƙahu imam shafi shi ta hakikin cewa wannan shi aka ce ma shafi وقال الحافظ بن حجر في النخبة هكذا الحافظ بن حجر في آيات أشكال نخبة الفكر ما نفسه قابل يتشي يتشي فإن كولف بأرجه فراجه المحفوظ ومقابله الأوشاد إذا حديث يسأم وانجي في شكايته to wanda a farajin wanda ya fi ƙarni al-mahfuz shi aka ce mahfuz wanda ake aiki da shi wa muqabiluhu wanda ya cika da shi shahad shi aka ce kama min shuru'il hadith sahih kamar yadda malamai suka ambata cikin sharuɗa hadisi ingantacce allazi yu'malu bihi wanda ake aiki da shi Allah ya kuna shadda kada ya kasance shadi wala shakka a ahadith maruyata. babu shakka hadisan da aka ruwaito fi tahrimiz zahari ala nisa'i akan haranta zinari akan mata ala taslimi salamati asanidiha wannan fa in mun saki isnadan su bamu koma ba muka ce suna da matsaloli in muka ce mun saki min al muka ce isnadan sun cire daga illa la yumkinu al-jam'u bainaha wa bainal ahadith as-sahiha baya yiwuwa a haɗa su da hadisai ingantattu ad-dallatu ala illi dhahabi lil inasi wanda ke nuna halaccin sa zinari ga mata walam yuqrafu tawih kuma ba san tarihi lokacin da annabi ya faɗi wannan ko ya faɗi wancan ba fa wajaba al-hukmu alaiha bishuzur sai ya wajaba ayi hukuncin waɗancan hadisai cewa shawaz ne wa adamu sihhati da rashin inganci amalan bi hadhihi al-qa'ida shar'iyya shari'a amfani da wannan ana amfani da wannan ka'ida ta shari'a al-mu'tabara wanda ake ruwa da ita inda ahlul ilmi inda malamai suke eh, inda malamai yace wa ma zakarahu akuna fillahi abinda dan uwan mu na Allah ya faɗi al-allama babban malamin nan Sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani Sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani fi kitabihi Adabuz Zafaf a cikin littafi ne Adabuz Zafaf min jam'i bainaha wa bainal ahadith al cewa ana jam'i tsakanin wayannan hadisan da hadisan da suka halatta zinari bi hamli ahadith at-tahrim ala al cewa hadisan da suka ce haramun ne sai mu maishe su da kewayaye wannan shine karibin da babu wanda ya faɗa ka cikin magabata duk wanda ya karba wanda ya ce ayato hadisan da suka haranta da waɗanda suka halatta za mu iya amfani da su su duka sai mu mai da wannan na kaza mu mai da wannan na kaza ne na farko da ya fara wannan abin nan yace abin da ya faɗi na cewa cewa minar jam'i bai na hawa bai na hadisun hilli na jam'i tsakanin wa'in hadisun da hadisun da suka yi magana akan halarci bi hamli a hadisun ta harimi alal muhallar sai mu ce hadisun da suka nuna haranci yana nuni kewayayye wa hadithul illi ala ghairihi su kuma ina hadisan da ke nuna cewa halas ne ga wanda ba ke wayayye ba gairu sahihin wannan jam'in bai inganta ba ba ingantacce bane wa gairu mutabiqin lima ja'at bihi ahadithu sahiha kuma wannan ba zai daidai da abinda hadisai ingantattu suka zo da shi ba addalatu ala al-hilli wa'in suka nuna cewa halas ne saboda me li anna fiha hillul khatam domin cikin su akwai halaccin zobe wa huwa muhallal shi kuma zobe ke wayayye ne wa hillul afira akwai halaccin mundaye kamar da makaranta wahiyar hiya mu'allaka su ma mundayen su ma wayayyu ne Fatta fattabaha bidalika ma da karna. da haka abinda mun ka ambata zai zo hili kwata kwata wali annal ahadith dallati ala al-hill kuma domin hadisan da ke nuna halacci mutlaka kake suke babu kaidi gairin kayyada ba ba ai musu kaidi ba fa wajaba al biha li itlaqiha sai yan waje ba a yi amfani da su a yadda suke mutlaka wasu su a tani da da kuma ingancin ijadin su misali inda mutlaka da muƙayyade na za a samu hadisi guda annabi ya ce ta a ta sai in ba ke kewayayye ba ne ko kuma cikin hadisan da ke nuna halaccin ta zinari sai ce amma ban da ke kewayayye mutlaka da muƙayyade in ya zo in suka zo da yawa haka su za a samu hadisi guda ya nuna cewa wannan wannan yi lafiyarsu, amma gaba ɗaya ba a samu hadisi ko ɗaya ba yace wa kada ah, وقد تأيدت بما أكاه جماعة من أهل العلم من الإجماع أبين لك يقرب فولا أبين جماعة ديوة كم ما أبو تعلم يسكرون إجماعي على نفس الأحاديث الدالة على التحريم akan shafi hadisan da suka nuna akan haramci kama na kalna aqwalahum anifan kamar da muka rubuta maganganun su dazu wa hadha huwa al wannan shine gaskiya bila wanda babu shakka wa bidhalika tazulu shuba da wannan dushuboyin za su walwale wa yattabi'u al-hukmu ash-shar'i na la rayba fihi sai hukunci na shari'a wanda babu kokonto ciki ya tabbata bi lizahabi li'inati al-umma na halaccin zinari ga matan wannan al'ummar wa tahrimihi ala dhukuri da haramcin shi akan maza wallahu waliyyu tawfiq walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sallam kun ji wannan fatawa ko kun ji wannan hujjojin masu karfi sai to shi abin da ke kara wannan shine hujjata ta farko bancin duk wannan ijma'in da malami ya kai guda biyar ya nukalto da sauransu shine rashin samun malami ko daya cikin magabata ko daya a cikin magabata akwai wasu malamai da aka san su in in ba hadisi ba komai ba su amfani da shi kamar ya ga mana wasu cikin ibn hazam az-zahiri da imamu shaukani masu karfin hujja su ba su gudun a kaba ma kowa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka ayi fitsari cikin ruwa a yi wanka da su ibn hazar ce ai kashi a yi wanka da su annabi bai cika ai kashi ba wata su ba su ji tsoron a saba ma kowa amma duka kare su ma ba su samu wannan fahimtar ba su ma suna nan fahimtar da kowa su kamar jira shi kamar ibn hazar kamar jira ɗaya yake a samu wani abu da ya saba ma jamhuriya aji jamhuriya biyu su amma duk haka a wannan sai ga cewa hadisan nan sun fi wa'ancan ƙarfi don haka wa'ancan hadisan ba su inganta ba wa'anda suka inganta haka imamu shaukani shi ma ƙarfin hujja gare shi baya jin tsoron ta amma kowa in dai ya ga hadisi a fahimta ta ya ga hadisi ya inganta to kawai zai bi hadisi mutlaka saki babu ƙaidi babu waye to rashin samun ɗaya daga cikin mallamai magabata wanda za a caga wani malami ya raba ya ce in mai zobe ne in mai kewayayye ne a'a in wanda ba kewayayye ne ba a'a tare da bukatar da al'umma take daga zinari mata suna tsawa da zinari tun lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam zan nace guda zan kai da na kan samu ku fata Usaimin da za ku ji kari shi Usaimin ya kafa hujja da hadisin Bukhari da Muslim ma yace Annabi sallallahu alaihi wasallam idi ya je yawa maza huduba ya koma inda mata ya musu huduba yace ku yi sadaka suka dinga sadaka da abin wuyan su na zinari da sauran suna jefa da gabban zinari yace wannan gaba Annabi sallallahu alaihi wasallam bai musu inkari ba wato duk wani malami da ke amfani da fiqh na wata fahimtar hadisi da kuma malaman da ke amfani da hadisi na dukkanin mazhabobi zahiriya da hanafiya da hanabila da shafiya da malikiya babu irin su da ya fahimci wannan rarrabewa har daga baya-bayan nan tsayin abu na gaba shi ne ku diba magana abu huraira cewa ya kawo mana ai akwai magana abu huraira da umar bin abdulaziz ko ku diba inda magana abu huraira take da magana umar bin abdulaziz ku gani dukkanin su ba su magana game da zinari wanda yake kewayayye ne ah, ku diba in kuna da irin nawa magana abu hurara tana shafi na 151 yake cewa as-salis na uku annahu qad thabata ma yanqubu al-ijma' al-mas'ul wani abu ya tabbata wanda zai wani wancan ijma'in da ake magana yau shi da ka mana hujja da zaka wani ijma'in shine to huwa ma rawa Abdurrazzaq fi musannafi abinda Imam Abdurrazzaq ya rawaito a cikin musannafin shi wa kuma sa'id fi hadisi haka Ibnu Sa'id a cikin hadisi ne wa huwa bi khatt al-Hafiz Ibn Asakir wannan da rubutun hafiz bin asake wa ibn azam haka ibn Azam ya ruwaito shi amma ibn Azam bai fahimce shi haka ba za ku ji kuma za ku fahimce shi haka cewa bina ce waye bane bi sanadin sahihin an muhammad bin sirin da isnadin ingantacce daga muhammad bin sirin annahu sami'a abu hurairah yaqulu li ibnatihi ya ji abu hurairah yana cewa ga iyashi shi la talbiti zahaba kada ki sa zinari fa inni akhsha alayki lahaba ina ji miki tsoron wuta da fadi zinari kewaye ko mara ke ko wanda ba waye ba to ka ku ji tsoron magana وروى أساكي من طريقين آخرين أن ابنة لأبي هريرة قالت ya yi wato da wata hanya hanyoyi guda biyu da cewa ya abu hurairar radiyallahu anhu ta ce mai qalat lahu ta ce mai inna jawabi yu'ayyirnani ‘yan mata suna suka ta ‘yan mata suna aibata ne ya kunna suna cewa inna abaki la yuliki zahaba babanki baya sai miki abin kawa na zinari fa qala sai ce kuli lahunna ki ce musu inna abi la yuliki zahaba ba mahaifina baya sai min zinari yakhsha alayya min Allah ya ji min tsoron wuta duk wannan suna jin tsoron inda suna samu kuɗi su saye ne zaka zinari ya ce mutlaqan bai ce zobin zinari ko ɗan zinari zinari na shi abu da ake magana bai sai ma sai yana ji mata tsoron wuta haka magabata suke da wara ku da tsere cewa in je in samu kuɗi in sai miki zinari ki sa a sa wuta ban sai in samu kuɗin ba amma da ya magana don shi sun kasu da albani baya in kare cewa ana kawa da zinari a yi shi kawai abin da ke in kare saboda sake wani shi kuma tsoron raba wadda ya yake magana ba shi na magana cewa baya sai ya ce zinari yana ji mata tsoron yana ji mata tsoron wuta mu koma wajen kuma bin ablaje kuma bin abdulaziz luklu'a ne luklu'u ba zinari ba ne amma mafi yawa kamar da shekar su da albani ya ce ina yake ah, yana shafi na biyu yana shafi da ke bi mai ko in ne ya aisha an tabbata luklu'a na zinari sai ya ce mai sai ya ce li'an na ta kuma bi nafiya saboda ita luklu'a ba zinari bace amma ba ta tsayawa da kanta wala su gula adata illa biha ga al'ada sai zinari ake sawa zaka lu'u ne sai ce amma al'ada lu'u zinari ake sa mai zaka za a ɗauki wannan zinari aka sa mai to yanzu kuma kowa ya san akwai abubuwa da yawa na abin ɗan kunne wanda ba na zinari ba kowa ya san akwai na azurfa akwai na karfe akwai na sanhulama akwai na komai da komai don abu na lu'ulu'u a da an al'adanci zinari ake samu amma ko a da ba dole bane wani zinari ake samu daga cikin hadisin Umar bin Abdulaziz babu inda aka fi ambaci zinari eh, babu inda aka ambaci zinari amma da shi kansa bane ya tafi ne akan al'ada cewa al'adanci a sabai zinari don shi ya kawo wannan da aka sai kasance cewa hadisin Abu Hurairah magana Abu ba ta nuna zinari ce wayayye haka malaman da suke magana akan ta duk babu inda suke magana zinari ce waye shi ma shi magana kuma na ayyukan babu magana zinari na sai Abani ya ce yana yuyuwa da zinari yake tunda lu'u-lu'u bai tsaya da kai ne sai an samu wani abu kuma an al'adanci a samai an al'adanci a samai zinari su wa'annan dalilan ya haɗa da cewa hadisin su ma an bi su akwai akwai manganu isnadin su kuma hadisi na farko ce abu ya zo da figan namiji ne ma in ka cire shi shi ya ce namiji da mace suna shiga amma ya zo man arada an an yi sawara habibahu ko yana magana namiji ne amma yace ne kaga in ka soke shi ya rage sauran da sai guda biyu wanda dukkanin su ɗayan imamun nasa'i ya shi ɗayan kuma wata dukkanin su dai ana iya magana a sinadansu sannan kuma da yawan mallamai ciko wani gefe don shi mafi yawa in shirin nasa bari ya yi shiru ya tafi gefe da wani magana za ka samu ibini hazam yana fiye ya ibini hazam ko shaukani a kanta amma nan duk babu su a gefe ɗaya akwai malamai na baya-bayan nan wanda suke biyan ra'ayi ne dukkanin su za ka samu a wannan fatawa ba ba su biyan ra'ayi ne ba wanda in albani ya bada eh, tsoron haini kai sun samu suna bada amma duk anan kusan kowa bai fahimci kowa bai fahimci wannan ba sai sai shi za ka in akwai wanda ya fahimta akwai maganar jahalawi da ya kawo waliyullahi jahalawi da ya kawo wanda yake ita ma bata nuna kewayayye ba amma duk da haka ya ba jahal ah, ah, ah, a shi a walilullahi jahalawi mallami ne na hadisi wanda shi ma daga baya bayan nan ya zo kasar pakistan yake ɗan ɗariƙar na kashabandiya ne ta gefen akida amma dai kuma yana amfani da hadisi sosai an samu hujja ta irin su ana karɓa kuma a yi amfani da su amma dai shi ma ba almuhallaf yake magana ba yana magana ne duk da yake shi na baya baya ne sosai wanda yake ya yi gashin nasu da bani da shekaru haka ba wai cikin can yake baya ba kamar lokacin su ibn hazab ko ibn taymiya ko kuma can baya gaba ɗaya don haka abin da ya bayyana ga wallahu ta'ala alam cewa wannan fahimta ce tashi muna fata Allah ya bashi lada ɗaya akan ta kuma muna fata Allah ya karɓa abin duk da hakan bai hana in akan ikhlasi da dalili kai ka fahimci karfin dalilan bai hana ka yi aiki da shi kuma in ka je inda Allah kana da hujjar da zaka bashi wallahu ta'ala alam Saka sai mu shiga matsala ta gaba yanzu mun gama abin da ya shafi sa zinari da zobin zinari akwai magana mai kyau ita ma ta Muhammad Lamini Shankiti shi ma kun san shi da hujja sosai shi ma akan tabbatar da irin haka akwai fatawa mai kyau ita ma ta Sheikh Muhammad Salih Usaimin ita ma mai hujjoji da masu karfi amma dai duk dan kan mu tsawaita ne don abin da saka mu tsawaita mu zabi fatawa guda duk wani mallami in dai mallami yayi magana ne in dai mallami yayi magana a da da yanzu ka dauko haka zai ce ma za ka ba bukatar sai mu zaɓi guda mu yi magana in za ka je ka ɗauko magana ibn taimiyya ko magana ibn qayyim ko magana ibn hazam ko magana shaukani ko magana usaimin ko maganar malik ko magana imamu ahmad ko maganar ko wani wanda ka ɗauko haka zai tabbatar suwa za ka babu bukatar sai mun kawo su duka wa fi hazan ƙarin kifaya sai abin da za mu tashi yau matsala ta arba'in ko insha Allah wujubu ihsani ishratil zawjiyya yanzu ba kuma karanta sabani har mu kai karshe karatu ne zai koma da dadi ne irin na da bismillah بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله وجوب إحسان عشرة الزوجة ويجب عليه أن يحسن عشرتها ويخيرها فيما أحل الله لها لا فيما حرم ولا سيما إذا كانت حديثة حديثة السن وفي ذلك أحاديث الأول قوله صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي الثاني قوله صلى الله عليه وسلم في خطبة حجة الوداع ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوالم عندكم ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ألا إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا فأما حقكم على نسائكم فلا يوفئن فلا يوطئن فرشكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن الثالث mana ya ce matsala ta arba'in a hayin zuwa magana mata aure ma'aurata ko da ka kuma ce kusa maganar zinari ce ya ce wujubu insani ishiratin zauja yana waje ba a kyautata mu'amala da mata in ka auri mace ba kaushi za ka dinga yi mata ba kana ba ruwanki kaza kaza ba haka ake mata ba yadda ake mata kyautata mata ake yi wahala ita shigo tana wahala samun kyautatawa wallahi wata ran a wani gari na taɓa ba da wani labarin a birnin kebbi da na je wata muhadara ta aure yadda kyautatawa ta ke wahala shine a wani gari ga wani malami wani malami ne da cijo bawa Allah na kwarai yana waya <laughs> yana waya da sai yana ta dariya yana dariya yana waya sun ce wani malami su ce halin yau shi malam wajen zai ƙara aure shi ta ce wa gara ma zai ku ƙara aure kaza shi na san ba ta gida ce a wannan dare ta gida yi mai zai ya aka yi wai baki gaishe wa yaran bisa kaza to yana da kyawu kyautata bu'awala da mata wani yana daga cikin sunonin da aka aka cewa ba wani sai ya gaci ya kai ba dole bane ta kyauta ta ko kuma ya ƙi kawai ya sani sai ya ƙi da shi da mata sai ta kai ƙara a ta wahala a yi ta wahala ya jibu alaihi an na ishirataha yana wajaba gare shi shi an goye kyauta ta zama da mata ta yi wa raha, ya yi ƙoƙari raha. bin babin mufa'ala ya yi ta ƙoƙarin abin da ya sa mata farin ciki ba wai ya sa mata farin ciki ba ya ta biya hanyoyi daban-daban wanda zai sa mata farin ciki yau wasa filo jibi wata an shi waya jibi eh duk hanyoyi daban-daban daban-daban daban da ka bi shine mufa'ala wayu yi yi ta kokari ya bi wannan hanyar ya dai sa mata fayin ciki shi duk abin da yake so ya sa mata fayin ciki gobe a fita a je waje kaza jibi yi kaza amma fi ma a ahallallahu lahu ga abin da Allah ya halatta mai la fi ma harrama ba ga abin da Allah ya haranta ba ba ta dukkanin mu je club shi sai farin ciki ka dake ta ka tayi da ba ya halatta ko duk wani abu da zai sa mata farin ciki in dai akwai samun Allah ciki baya halarta amma in halarta ne to mallaki wajibi ne in ka yi lada kake samu in baka yi ba zulubi kake samu shine ma'anar wajibi ne a farko farko ta yana taka dan tsan sai ce yan bagi yan bagi inda amma wannan wajibi ne saboda ayar qur'ani ce haka yace wala tiyama idza kanat hadithatan musamman in mai kana shekaru ce wanda ya auri yarinya mai ƙananan shekaru wajibi ne ya yi shi duk abin da aka yi mata abin da za ta ji daɗi abin da sa wata farin ciki abin da zai mantar da ita iyayenta da irin waɗannan abubuwan ta ce wa fi zalika hadisa da haka akwai hadisai da ke nuna haka al'awwal hadisi na farko qauluhu sallallahu alaihi wa sallam Cewar da annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi khairukum khairukum li ahlihi mafificinku shine mafificinku ga iyalan shi wa ana khairukum li ahli ni kuma ni yi fi ku kyautata mana wa iyali gaka duk wanda mata ta ta fi taka jin daɗi ne shi ya fi ka ji annabi sallallahu alaihi yace ni kuma mata na su fi jin daɗi na bisa gare ku duka da kun ga wannan ya nuna wajibi ne dole ne kai kokarin samu mata ka farin ciki kai kokarin duk hanyar da ka bi ya kasance ta ji daɗi kai in dai ba ta haramun bace na shi ba a asani hadisi na biyu قوله صلى الله عليه وسلم في خطبة حجة الوداع شو ودع النبي صلى الله عليه وسلم يي خطبة حجة الوداع annabi ya ce ala istausu bin nisa'i khaira ku saurara ina muku wasiya da mata ku kyautata musu wata annabi musallallahu alaihi a hudu ba ta karshe da yayi wata kunshi komai wanda ya magana tauhidi wanda yayi magana haƙoƙan jama'a sai da magana haƙƙin mata ce ina muku wasiya da mata ku kyautata musu fa innahunna awanin indakum su fa ajiya ce amana ce wasu ƙwararraki ne aka ba ku ajiya inda kuke laika tamlikuna minhunna shay'an ghayra zalika abubuwan jin daɗi ne babu abin da kuke mallaka sai jin daɗi da su illa an ya ati bi mu bayyana sai sun zo da alfasha bayyananna ah, Shi ne duk wani abu da suka yi wanda yake haramun ne kwata kwata haramci ne ya fito fa in fa'alna in suka yi haka fahjuruhunna fil mazaji'i ga abin da za ku yi ku fara nisanta su wajen kwana ta aka ce fil mabaji'i cikin wurin katifar kwanan cikin shimfiɗar kwana za ka ba in ta yi laifi ba wutar kake zuwa ka kama ko wani gari kake zuwa ka yi tashi ba haka kake ba namiji ba haka yake ba ba ka je wani hotel ba ba ka je wani waje ba ba cikin ɗaki ka je wani ɗaki ba fil mabaji'i cikin wurin katifar kwana sai ka juya mata baya min kun ka fuskanto da sai yanzu ka juya mata baya ka gane akwai faɗa. wabri buhunna ku buge su zarban gaira mubarashin bugu wanda baya cutarsuwa bugu wanda baya barin tambo bugu wanda baya baya baya barin meke ruwanka yana halarta amma sai kun fara ji musu kun ga Allah ce fa'ibuhunna ko wahjuruhunna fil madaji wa dhibuhunna sai ce fa na abanakum idan suka yi muku bu'u a tabu alaihin sabila idan tabban wacce alfashan bayanan na da ta yi to Allah bai sa muku wata hanya ta cutar da su bayan ku ci gaba da yin wannan dama an yi wannan ne domin hukuba kuma haka duk hukuba take da shari'a ke yi domin a tsoratar ne domin a daina ne da an daina don shi idan mutum kama shi ya sha giya baya halarta kai mai bulala tsaye saman haddi sai ne an zo an yi hajji ba ka zagai. an kawo wani bayan mayar da annabi sai wani ya ce Allah ya la'ane ya ce kakka taimaki shi da nan uwanka Allah ya la'ane shi ko ka zage shi baya cikin hajjin da aka shirya mai izini na ce an kama saurayi ya yi bulala ɗari ne in ka yi bulala ɗari da ɗaya ka yi haramun in ka zagai bayan bulala ɗari da ɗaya bakin daidai abin da aka ce ka yi shi aka ce ka yi don haka annabi ya ce fa ina tsawon ku suka yi muku tsawa fala ta bu alaihin da sabila kamar yadda aya ta ce kada ku nemi wata hanya kuma ta jan fitinar ta yi tsawo ala inna lakum ala nisaikum haqqa annabi yace ce ku tsaya ku jiya kuna da haƙƙofa ba akan matanku wani nisa'ikum alaikum haqqan kuma matanku suna da haƙƙoƙa akan ku sannan wani bature tsallako ya zai ce mu da baya mana haƙƙin mata addinin mu wannan ko alama ba daidai bane zaka ina kira ga samarin mu da suke ta arsa san abubuwan da an zo da su haƙƙin mata haƙƙin kaza kaza kaza haƙƙin yara haƙƙin waye kawai turawa su shigo da abubuwa kawai a karba su ji tsoron Allah su daina abinda sa suke haka don buskarta addinin muna za su ga yadda musulunci ya kula da su fere da ake kula da su cikin wayannan dokokin da ake zuwa da su fa amma babu laifi in irin wannan abubuwan suka zo wanda dole sai an sa an sa a jiba wanda suka daidai da addini wanda ba sai da addini ba a yi jifa da su domin gudun in ba an sa ba yanzu su zo iya da jikoki su kawo su duka baban mutane su kuma su zauna amma in tun yanzu mu an zo da shari an nuna ma jama'a an san wannan shari ne don shi ba mu karbe shi ba Wani kuma mun kafa shi don ya dare da addinin mu kuma bai sa'a amma addinin mu wannan babu laifi annabi yana faɗin haƙƙin mata akan maza da haƙƙin maza akan mata ta ce fa amma haƙƙukum ala nisa'ikum amma haƙƙin ku akan matanku Allah yuti ina furshakum man takrahuna na afala yuti ina furushakum man takrahuna kada su bari wanda kuke kyama ya taka ku ko kaninki ne mijinki abba ya son ya shigo gida bai kamata iske cikin gado bisa gado ne ba ko ɗan uwarki ne in dai bai son ya shigo bai isa hana ki zumunta da shi ba domin zumunta wajibi ne amma kai iske shi bisa shimfiɗa ta ya zauna to haka ku yi mu'amala da shigo, gure da kamata amma kai ya taka duk wanda suke tsama su gani hakan to ka ku bari su gan shi ya taka shimfiɗar su wala ya azanna fi buyuti kunna liman takrahuna kada su ba da izini a gidanku ga wanda kuke kyama wanda kuke kyama ya shigo gidanka su ba shi izini kaga yanzu za mu kira abin social media wanda yana yan mai mata ta social media shi babu wanda ne ke nuna haramci duka sai ya ce musu ban yadda ki magana da wane ba ban yadda ki magana da wane ba ko dan uwanki ne dan babban ki ne ko dan kanin babanki ne ko dan kanin ban yadda ku yi magana da shi ba ban yadda ki yi following wane ba ban yadda ki yi kaza ba duk wanda yana shiga a zamanance duk wanda mijin ke ce kamar ya cin yi wata mu'amala da shi to ke bari waya ce ga yaki ya bai ki waya amma akwai dan kanin babanki da yake kiran ki baya so to ki cire ki bar ki ba waya da shi yana da hukuncin ku bashi izini domin in ya bugo ka doka kin bashi izini kenan haka in dan kanin babanki ne dan wan babanki ne in wani alaka gare ku waya gare ki shi ne social media waya ne don wani ya ce a ah, social media za a yi mata social media ka ta yi waya waya social media ta yi social media da waya da whatsapp da facebook da twitter da instagram dukkanin su inda ake haduwa da wani ne kawai inda ake iya magana da wani ne inda ake iya tura sako ne karanta ne haka dukkanin sun shiga in miji ke ce ban sun waya da wani ban sun waya wannan mai sai da kayan miya ne mai yake bani sun waya da shi to kada ke waya da shi wannan lakcarar mu ne aka ga, bayan sun waya da shi ba ku yi wannan mallamin islamiyyar mu ne ya ci ban son ki kira shi wannan mallam wani ne fata wajen ya ci ban son ki kira shi to ba ki kira shi duk wanda mijin ki ya ce bai baki izini ba to kada ki kira shi wa ala na ala wa haqquhunna alaikum ku tsaya ku jiya abinda ya haƙƙin matan ku akan ku an tusinu hinna. ku kyautata musu fi kiswatihinna gai musu tufafi akwai wanda bai taba mata ta tufafi ba shekara da shekaru suna nan wai da hujjar tana sai da kunun zaki cikin gida ko tana aiki wai na ce ko kaza ce ba daidai ba ne sai ya barta kawai da dubarar kanta tun da ya tanka mata jalli cikin gida ko tun da babanta yana kawo mata ko tun da tana aikin gwamnati duk wannan ba hujja ba ne an azabta an wajabta ma da ma yi mata za ka yana da kyawu cikin tufafinta a gani wannan zane ka ne cikin kaza kaza ne in kana da kuɗi ta yi wanda ya fi naka ba laifi ba ne akwai sahabbai masu talakawa da suka auri masu kuɗi suna ba su ko ya aka yi da abla bin masu da da matar shi zainab ko a tajji annabi ya ce a yi sadaka tajji ta gaya mai annabi ya ce a yi sadaka zan yi sadaka ya ce ki ba bani sadaka in ki? ya ce a ta zo inda annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce zainab tana sallama ya ce ayyu bi wace cikin zainab zainab din suna da yawa aka ce mai zainab wadda ke kasa abla bin mas'ud ya ce mene ki zo da shi ta ce kace mu sadaka abdullahi ya raya cewa wai in ba shi da shi da iyalai sun fi ta annabi ya ce mafi cincinta wanda ki ba sadaka shine mijinki da ɗanki za ka yi halitta ta baka amma wannan bai ɗauke maka wajabcin ka yi mata kai mata ta in mace tana da kuɗi tana iya ba mijinta zakka amma shi yana da kuɗi bai ba ta zakka in mace tana kai <laughs> kuɗi suka zara ce in baki da zakka ina da haƙƙoƙa da yawa cikin zakkan nan an ce lil fuqara wal masakin dunni ne wal na alaiha ko ni zan gaya miki yadda za a fisuwa kaga duk cikin sai ka gaya mata don haka annabi ya ce ku kyautata tufafinsu wa ba'amihinna ku kyautata abincinsu haka ya kai bari ta da zazahe ka je wajen mai indomi da wajen mai balangu baka kyauta ba ba daidai bane wannan ya saba sai ka je kasuwa a kawo maka abinci lafiya lau ita kuma nan ka wani yaba mata ce haƙi shi ke nan ta je ta samu ta yi juya da ta yi wani abu ne kira muku ba fashe ke ba ne duk wata duk ni faɗi sai na kawo wani kyan in ni solvent ɗaya biyu irin wannan kawai da ya auna haƙi ya ba ta wata ma da ke complain haƙin da yake ta ne ba ku kai sati ɗaya da yake bata haƙin ya ƙara mata ko sisi yanzu ya ganta in ta yi sai ta sai da wannan abin ta sai abin da za a haɗawa da hatsara kuma kawai a kaza to ita ba complaint ɗinta bai ƙara wani abu ba complaint ɗinta shine haƙin da yake bai bai kai sati da yake cewa duk sati haka yake bai saboda haka a ji tsoron Allah annabi sai ya ce haƙin su akan ku kyautata tufafin su kyautata tufafi shine bakin karfin ka wanda bakin ƙarfi ne sai mata sai a tafan naira dubu ta naira dubu yake sai mata amma wanda na ta mata dubu talatin sai mata naira dubu bai kyautata mata ba ko gudu don ko jama'a haka suke yi kowa don shi wani abu babu mubazzaranci kawai ya ce kawai wani ya sa juwa ne wai ya sa shaddan naira dubu ashirin yana ganin yan bazaranci kai da kasa ta dubu biyar fa akwai ta naira ɗari hudu da ɗari biyar kuma ka ta ba ka fi ƙarfin ta ne haka Allah ya ajiye ka ka kakkace shi kuma wanda ya sa ta sama gare ka yayin bazaranci haka wani ya hau motar kaza da ya hau ta kaza kai ma akwai mashin ɗin kaza da bai kai naka ba amma amma kawai Allah ya hishe ka nan ka fita nan za ka yi tabbatar samun wani ido ta tattalin lahira kai ya hau kuma da ta fita ka kai ya ya sa shabar ta fita ka ya sa hular da jibla ya sa kaza an je lahira kuma ya shiga gidan da ya fita ka saboda Allah ta ka ɗauka ka ba shi daga kowa kana magana ta yi za ka duk ko nawa wani na iya sai mata sai a tafi naira dubu ita ta waje bai sai mata ba ta cewa sai a sai mata dubu da ɗari biyar wani kuma ya sai mata dubu talatin sai waje ba sai mata bai zuwa sai mata ta dubu ta dubu da rashin annabi sai ce hindu da su kawo ƙara mijinta baya ba zuwa sai ce hudi ma kiki wa ahlaki sai ce bil ma'arufi, ki ɗauki abin da ke isa ki da ki da yalan sai ce bil ma'ruf abin da abin ma'ruf kowa gwargwado ne wani gida ne ya kai matsayin da yana da abin da kullum sai an ci nama ana haka nan idan bai sai nama ba ina halatta a ɗauki kuɗi ne a sai ce ne nama in mata ta gani ta ɗauka a sai nama amma wanda baya cin naman don bai ke cin naman ba ne sai ki ɗauka kin sata za ki ɗauka kuɗi ki sai bil ma'ruf tuwon dawa yake iya baki shi Allah ya aza mai a tsaya nan a yana iya ce miki kaza eh to a kai nan shine bil tun da za guda min lokaci ya yi a nan za mu dakata abinda mun ka faɗi daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya shafe shi cikin zukatan mai shafe cikin littafin mu ga karatu ya ɗauku daɗi ya zo ƙarshe kuma ga uzuri ya gitta ku yi haƙuri insha Allah ba za mu yi karatu ba sati uku na masu zuwa ku yi haƙuri uzuri ne ya gitta na diba dama na diba hagu na diba me yake yiwuwa me ya kamata duk na diba ya ga kawai wannan shi ya kamata Eh, na yi shawara da wasu kuma sai an fito da wannan shi ya kamata Na ka Allah ku yi haƙuri ba za mu samu karatu a saban mai zuwa ba yau mun ce 24 ga wata ko za ka saban mai zuwa kila 1 ga wata ba za mu yi ta bayan ta ba bakwai ga wata ba za mu ta bayan ta ba eh, hudu ga wata ko ah, a kan boko ba ta gani ɗan university ɗaya ah, wata 24 ga wata yau ko a ah, wata sai wata musulunci ishirin da nawa ke da hudu da aka ba za mu yi sati mai zuwa ba wanda zai kama kamar ɗaya ga wata kuma mai musulunci ba za mu yi sati na sama ba wanda zai kama takwas ga wata ba za mu yi sati na sama ba wanda zai kama sha biyar ga wata amma ishirin da ɗaya ga wata asabar za su kama ishirin da ɗaya ga wata ko ashirin ga wata ko ashirin da biyu ya danganta da ganin wata da rashin ganin wata to wannan asabar za mu dawo karatu insha Allah za ka fi 'yan boko nan bari mu yi yau na gautan boko 21 da haka ba za mu yi karatu ke nan 28 ba ga wannan watan ba za mu yi ba ba za mu yi karatu wani wata nawa zai kamawa hudu hudu ga wata ba za mu yi karatu ga hudu ga watan januwari ba ba za mu yi karatu ga sha ɗai ga watan januwari ba amma sha takwas ga januwari a saboda za ka kama sha takwas ga januwari insha Allah za mu haɗu da za mu ci gaba da karatu ku yi haƙuri ku yi addu'a Allah ta haka shi ya fi alkhairi bismillah alhamdulillah Allah ya tsaka mana da kai ah, assalamu alaikum wa rahmatullah malamin Allah ya tsaka tambayoyi kamar haka satin da ya kamata ka ce laisa kullama yu'rafu yuqal magana ce wadda kai ma ka yarda da ita duk duniya kowa ya bude ta laita kullu ma yu'rafu yuqalu وليس كل ما يقال يقال في كل مكان ba duk abin aka sani aka faɗi ba in haka ne ka tashi ka faɗi wasu abuwa kai ba ka ta akwai abuwa da ka sani ka ta ba su faɗuwa eh ka ta ba su faɗuwa wadanda ka kullu ma yuqalu ba duk abin da ake faɗi ake faɗi ko ina ba kada kan kana shawar da Allah bai ni don Allah ne ci guda ba bai faɗuwa gaban kowa da kowa haka ka'ida ce kawai ta masu iya magana ba duk abin da aka sani aka faɗi ba nan shi ka kiyaye bakinka ba komai da aka sani ake faɗi ba sanan ba duk abin da ake faɗi kuma yake san shi ko ina ake faɗi ba wannan kowa ya san shi bai bukata ƙarin bayani wallahi ne ba da rashin cewa Allah ya ga kan wanda ya sai an dinne shi bai da fa'ida wannan abu ne wanda yake aka al'adanta yi nan idan ka <laughs> idan ka zo ka iske an yi rasuwa mutum yana cikin gida kayan a hito da shi wa gaba ko an ta aka yi kace Allah ya mai rama tun bai dawo ba wata kai mai rama tun da ba a dawo ba ya ga ba ana dawowa yan binne shi can wurin zai wucewa wai ga ba sai an dawo ba ko zai yake sai an dawo aka kai mutum makamata aka binne shi babu wanda yake sai an dawo zaka ana iya wucewa don haka wannan al'ada ce kuma ita ma ba ta samu karɓa ba ko ga wani malami irin mai wa'azin zane sunan na yana ta ce wacce maka sai an dawo so a ba cewa da ba ta da asali ba ta samu asali ga kowa ba da ba ana ana cewa Allah ya mai rama ko mai rai ana cewa Allah ya mai rahama bale wanda ya rasu ya fi kowa bukatar rahama Allah da lokacin da rai ya fita da haka ba a jira wai sai an binne ko sai an dawo wannan hausa Allah malami ne da mai da rubutu da manuwa yi ya zo hadisin abdullahi bin umar yana ce mai ijinu ya zo cewa annabi sassan yakan yi haka hadisin abdullahi bin umar akwai maganganun malamai a kan shi akwai wanda suka inganta shi kamar shi nasu jin albani ya tafi akan inganta shi da wasu malamai da yawa akwai wanda suka magana akan isnadi ne insha Allah ya tabbata wallahu ta'ala malamai ne a tsarin da asalin ta hadisai ne suka zo wajen an daga wajen sahabi goma sha hudu kowannen su yana yana nuna abin da ke nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi display istiraha don haka zama ne wanda ya inganta kuma ana yi ne wallahi ta'ala amma babu wanda ya ce wajibi ne ba dole sai kai ba amma dai sunna ce ta inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yaushe ne yake haramta mutum ya nema cikin neman dan uwansa a wuri da an san yana nema yana magana kuma an saurare shi don haka yana tahowa ana saurayin shi to ba ya halatta da shiga kamar ciniki ne in yanzu yana cewa nawa littafin nan fi ba sai an sallama mai ba suka yi tsammanin wai sai an sallama mai a gidansu an ba shi izini an ce ya ci gaba da nema izini to ba ya halatta ka shiga ba sai an biya sadaki ba kamar ciniki ne rubutu ya fara ciniki ba sai an ce an sallama mai ba ba halitta ka duka ce na tsara naira kaza dole ta kai inda ya fara an fara yi mai magana in ya zuwa ya ce nawa littafin nan ku shago ci don Allah tafiya ka wallahi ban ce kan ba in ka zo yana halatta ko yana tsaye ka tsaye saboda ai ga an ce ba ya yi ka in ya zo gidansa aka ce wala ba a baka za ka ko da yana nacewa yana tahowa kakkara mu kai ma ka taho kawai zai yi ka samu ai ga an gaya mai ba za a bashi ba amma an ce mai ya nemi izini an bashi izini to baya halatta ka shiga duk abin da shari'a take gudu ya hasarar da gaba da damuwa da jin haushin wani kuma ana son wa kunu ibadillahi ikhwana a ƙarshen hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahu Allah ya ƙara ƙara sallah da zuwa suna mace ce mijinta yake zagi zagi jayanta sai ita ma take rama ta yi laifi duk su yi laifi yana gida sai a haka wallahi wasu abubuwa akwai mamaki wata wata gida ya kama sai ga police station kawai mutu an kira yau police an zo ana ta sai a hankali Su wannan bai dace ba An fi kuhun na bi ma'arufin a fari aw na bi ma'arufin. ko ka rike da kyau ko ka tsinci da babu wanda ci da samu ka dole da ka shi ya zage ta ita ma ta zage shi ita ma ba ta san biya ai in mutum ya zage ka bai kamata ka zage shi ba bale mijinki da askamanki kamata yi ki nuna mai cewa ba ku kyawu ki ne wa aljihu ki nuna mai ke kogin da shi shi ma bai kyauta ba da yanzu zage ki to ita ke ma bai kyauta ba da kin rama ka hukuncin ku shi da ku tuba ga Allah ku koma haɗewa ku dunkule ku zattin cewa ma'aurin ki daya ba mu son duk abin da ke kawo sake aure wallahi ba mu so akwai matsaloli da yawa da suke aukuwa ta hanyar sake aure duk idan na samu dama zai magana game da haka ana ta gani in an rabu da an sani ake musamman ya akwai iya da an sani ake na fita haka an haƙuri ɗan kaɗan sai ya sa ki fita daga baya ki tada kin sani kina son ki dawo ɗan haƙuri ɗan kaɗan sai ya sa ya sake ta daga baya ya ciwo yana neman fatawa ya za a iya mai shi yana neman addu'a to duk kafin haka inda ka yi haƙuri duk da ba kai haka ba baka da Allah ya haƙuri a kai zuciya ne sallallahu ta'ala shikenan to mun san ba ta zarawa karatu ko tambaya ce su ta ƙarshe mu ansa ta ka tafi shi wannan me eh mm mm mm

tsaye ka kyauta wannan magana ita ne ta yi jiya da daddare muke tattaunawa da wani yake mana yana wurin nan in bai wurin nan na ga yaya ne a wurin nan malam shi ne university ok ya wuce ya wuce Kano ko har ne ka shiga makarantar Imam Malik akwai makarantar Imam Malik ta mata tana nan ana yi mata da suna zuwa da yawa sun rabu za ka fi ubai bukai mata ku muna ganin aljiran kukan da a ciki abin da ke aukuwa shine akwai waɗannan abubuwan da sun zo ne kuma sun zo su zauna za ka zai maka dogon bayani kai haƙuri kira bayani ya kai binci biyar akwai abubuwan da sun zo su zauna ne sun zo ne ba su zo su tafi ba idan waɗannan samarin sun shiga ciki ina shiga tare da waɗannan samarin cikin waɗannan lamurar domin in nuna musu ga na ɗauka ga wanda ba na ɗauka ba kuma wannan shi ɗin yau wace ba idan muka fita muka fita bakin samarin ko suka ki an sa wasu samarin wayanda kana cewa manhajin na ahlus da ba su da alaka da ahlus sunna ba su da alaka da za zo su ansa kuma ya zama muku doka a garin ku kuma dole a ci gaba da tafiya da ita a haka fahimtar wannan yasa ni yanzu na fi shiga cikin irin wayannan abubuwa da ikhlasi insha Allah ina fata Allah ya karba min na fi ba su muhimmanci bisa ga in tsaya in karanta baki in fassara duk inda samari suka ga a Najeriya kuma ina cikin wanda suka fi yawan gayyata domin mafi yawa samariya ne musu magana da turanci ne kuma da yawa masu lakce turanci ba ahalus sunna ba ne ahalus sunna mallamai da yawa kuma ba su lakce turanci kafa duk mallami da aka samu yana lakca ta turanci samari na matuƙar bukata ce a jami'o'i in ka fita batun da kuma wasu irin wayannan ƙungiyoyi in ka fita batun su to wanda ba daidai ba zai je ya kama su kuma ya yi maka aibi kuma kana ji kana gani sai dai ka dawo kai ta zage-zage don shi duk inda aka gayyatar cikin wa'annan abubuwan ko da ni gani kake zamanin wani abin bai damu nake magana ce a karatu ba ba ai kaci ɗaya ba na zauna da wasu mutane kila suna nan wajen karatu wasu manya-manyan samari ne a sakkwato ba mallaman addini ba ne a ba suna son addini sosai kuma ana samari in za su abubuwa suna yawan gayyata su su yi magana ni gayyace su da kaina a gidana ni zamna da su nace musu abin da nake bukata samarin nan duk ba ai sati ɗaya ne wannan baka sai da abin yake damuna ba sai da kai magana ba nace na na yi zauna wannan mitin da ku ne ina neman duk inda kuka ji samari za su yi irin wa'annan taron a Sokoto ko an gayyace ku ko ba a gayyace ku ba ku tafi domin na na yadda da fahimtar ku na yadda da aqida ku na yadda da tawace suna ba ku girma ku dan boko kuke wanda kun ciyo ɗan samari ɗan boko duk lecturer ne a university wanda ake jin maganar nace idan kuka za su kaucewa kun saurin jawo su domin na fahimta ni a zama na cikin samari duk ne kaza su jayewa da jawo su suna jawowa ya fi su suna yi in dawo a damu da yi musu rarci ko in dawo a yi sunan shi wannan kwanta karatu a sunan abi dawo da ko in je bisa mimbari ina musu rarci wasu su ba su je juma'a ba wasu su ba inda nake suka yi talla ba wasu su sun ji sun kiyarta amma duk ne jawo su kamar ka kaji suna jin magana ta Allah ya sa haka kuma yana cikin abin da ke gode mai da ni'imar da ya yi min cewa samari suna jin magana ta ko ina a cikin ƙasar nan duk mafi yawa universities na nake daga yata Allah ya san iyaka kuma in na ce musu in kuka je kuka ga abin da ba daidai ba ko ku tashi hoyi nan duk ba ya kaci ɗaya nake musu ma gobe ka ɗaya da muka yi wannan mutum da su ko bai ma ta ba sai ran talata ma za a kace ce musu in kuka ga abin da ba daidai ba ku yi inkari a wurin da hikima sannan ku kebance da shugabannin ku zamna ku tattauna da su kuma za su fahimce ku suna suna ganin girman ku su san kun fi su boko kun fi su wayewa kuma Allah ya sa kuna da abin yake muku in kuka ga wasu kamari irin ku matasa ba samari bane matasa ne za su kai shekara arba'in da kaza kaɗan kaɗan nace in kun ga wasu irin kuma so ku gaya min ina bukatar in zamna da su bayin gaya maka laita kullu ma yu'rafu yuqalu wa laita kullu ma yuqalu yuqalu fi kulli makan gobe ina da wani mutum irin wannan da samari guda ashirin a sakkwato biyu da kai bincike ba za ka gane ba ni littafi ne zazzakulo su na gobe zai ci kuɗi naira dubu ɗari da hamsin ni zazzakulo su domin in zamna da su ka sanya abin yadda ya dame ni ya fi yadda kake tunani in zamna da su domin yadda za a canza musu tunani yadda al'umman mu iyanmu da jikokinmu in sun taso ba za su faɗa cikin halaka ba bayan gaya mata wannan abu ne wanda zai iya muhadara akan shi awa ɗaya awa biyu awa uku abu ne wanda ke ci min tuwo a kwaya abu ne wanda ke hana min bacci da daddare duk abin da ke ya maka move inda zan yi zai ci dubu ɗari da hamsin move inda zan yi zai ci kaza kai ka san ba ƙaramin ɗaukar shi ne da muhimmanci ba akwai akwai turawa su hudu da suke da ita abin da ce mata slow but sure kaɗan kaɗan amma tabbata sun ci nasara ba ruwansu da kai da kake da wannan sai suna za su kalle ka ce ɗanka da ka muke haji ba kai muke haji ba za ka sai kayi wannan kayi kayi kayi ka gama sai ɗanka ya zo ya karɓa bayan baka misalai biyu mu tashi zuwa sallah kakana da kakanka da kakan duk wanda annan in ɗan sakkwato ne in ɗan arewa ne su ne da kakan sika na sokoto state house of assembly da kakan duk ɗan majalisar nan su ne suka yaƙi da turawan mulkin mallaka saboda mai turawa suka yaki turawa mulkin mallaka saboda turawa mulkin mallaka sun zo musu za su zo musu da national assembly za su musu state assembly za a zaɓi su mutane su yi doka su kuma ganin ba doka Allah ba ce lokacin da turawa mulkin mallaka suka zo uwayenmu da kakanninmu suka yaƙe su suka yi musu kata-kata suka ce ba su yarda ba ba su kaza aka yaƙi aka kakkashe wasu wasu suka cere jikokinsu yau su ne ke speaker su yake member house su ne ke kaza da kaza da kaza da kaza da kaza su ne kai ma kake zuwa ka zaɓe su ce wannan matsayin yau in yi hau wannan mimbari ni ce wannan doka ce wadda ake ba ta Allah ba wace wanda kun ci razan dan boko haram ku jikokin su sauran da ba ku yi ba kun fahimta ni suka yi slow za mu kai but sure yanzu cikin babban abin da ke damun na cikin babban abin da in ba ka yi misali ka ga ma babban abin da ke damuna ka shiga uku ka sa sai mu ba su da misali na biyu akwai wani babban malami a arewacin najeriya in na faɗe shi nan da yawa za ku sani malami ne wanda ya wuce shekara kaza a wannan lokacin shi ne babban sarkin mallaman garin mallamai ne masu rawani da gafaka da alkyabba lokacin da boko ya zo sai sarkin garin sai ya sa ya shiga ya karantar da aji islamic studies zama lasu ba magana mai tilo duna ba mai digiri ba mu university kila kawai a shigo da boko ne a primary don haka shi malamin zaure ne ta shi za a karanta musu ishiriniya da alburda a bakin slavic studies da sauransu sai kasa shi ya shiga ya musu irin wani awa'idi da waye da ya shiga cikin aji yana fitowa aji sai ya haɗu da bature mai gutun wando sai ya sheka da gudu ya ɗauki littattafai ne ya ɗauki littattafai na zaure ya je inda sakin gare ya ce wallahi bai yiwuwa in yi ido da ido da tashi da gurcin wando wallahi ban yi Allah ce nake kan dai na bar wannan aikin ya bar ya koma gida shi ne babbar sarkin mallaman wannan wannan garin bayan ya rasu sai ɗanai ya zama sarkin mallamai na wannan garin kai ba ka kun baka tsammanin ɗanai ya yi irin ga lokaci za ka ce an ci gaba so ko kile da yake tare wani da yake barin kasan ba haka bane amma dai ɗanai ma babba ne kuma bai boko ba sai mallanta ta koma ga ɗanai bayan kuku ya mutu sai mallanta ta koma ga jikan yanzu haka nake magana jikan shi babban malami manchester ya yi nasar manchester ƙasar ingila ƙasa da ne nake ke nuhi sai da ya rubuta zuciya don allah su bayyana irin suke yin karatu shi ya gada gidan gidan babban gida ne ranar yanzu hudu za ka san uban da kakan manyan manyan gida ne jikan me yake nuhi ya rubuta mu ingila da Allah su bar ya shigo ya karatu wasu sola da ya gaba duk suka yake mai ka'idoji ya sa ya cika ya je ya nemi biza ya je ya zo shine slow but sure baka ganin mu za mu kama ka a gidanka sai an zo ana neman mu kuma kakka yi ga malamin ka cewa duk dunnan haka muke dunnan babu wanda kaka ne cikin mu zai amfani da rediyo don na turawa ne na kaza kaza ne zai za ka yi dariya ce ko a cikin wannan karatun akwai waɗanda <laughs> akwai da suna nan wanda baban su bai shan horo saboda ɗaki ya ce da turawa sai ya je aje gulbi ya ɗin horo shawarwa ruwa ga na Allah waɗannan na horo da sun biyo hanyar turawa amma yanzu ba su turawa yadda suke shine slow but sure kaɗan kaɗan za mu zo ba za mu zo mu ce wallahi yau sakkwato sai an canza ba amma za mu zo lokacin da za a yi ba dai wannan dokar shi ne kuke yakan mu ba wai za a hita jijiyoyi a yi jihaji wai da mun zo muku da turawa sai za a zo a nan yan sakwato za su dinga ji gaba ɗaya babu yan wani sai sun zo sun yi wannan abin da muka zo da shi don shi yanzu cikin abin da in ni tuna yake kusa hana ni bacci yake da nuna shi ne matsalar luwaɗi da auren jinsi kaga an kawo shi a majalisa ta tarayya an yi watsi da shi kana tsammanin ya tafi su wa'annan slow but sure su sun koma su koma shiryowa su koma dawowa kaɗan-kaɗan suke shiga abinda yake a 'yan shekarun baya da musulmi da kafiri najeriya kowa yana kyaman luwali amma yanzu an fara samu daga kudu masu ce cewa haƙƙi ne ne haƙƙinta ne ne ne haka suke so ya gangaro ya kawo cikin wa'annan samarin da in ba mu su ba kuma ba su zuwa irin wannan karatun matsalar da ake samu shine za su je sai dai kake ta yaƙi da naka ba yadda za ka yi kuma lokacin da ya fika karfi ya fika makami ya fika mukami ya fika kuɗi ka faɗi kawai sunanka babu mai saurare ka ko ɗan kautar sai ka saurare ka saurare shi mata ka ka saurare ka saurare shi saboda haka akwai matuƙar muhimmancin kusantar wa'annan samari wa'ancin ajandodin na turawa ba su barin shigowa da su amma abin da ake kusanta ake raba ake in samari suka karɓa sai a raɓe samari sai a ce ku tsaya a gyara nan ku tsaya ka a yarda da nan ku tsaya ka a yi kaza sai ka fito musu inda addinin ku ya fito da abin da ya fi wannan kyawu sai ya kasance cewa Allah kalla ka yi naka in Allah ya sa wani ya taso ya yi nashi wani ya taso ya yi nashi wani ya taso ya yi nashi shi abin da ake shigowa da shi akwai a da ɗan shege sai aka haifi aka ce wannan shege da duk da a musulunci ɗan shege bai da aiki. amma a al'adunmu ne ana kyamar ɗan shege saboda mai saboda hanyar da aka same shi kuma haka yake a kudu da arewa amma turawa sun shigo da abinda suke fara shigowa da shi ka sai da suke shigowa shine kowa ya aure mata daya a turai babu mai auren mata daya a turai yanzu an ba aure a turai yanzu an ba aure in ka ga an yi aure turai to ko dai baƙaƙe ne suka tafi daga nan afirka daga ghana ne ko daga nan southern nigeria ne aka je ko kuma auren namiji aure namiji ko mace ta aure mace amma mata ta auri fara ta ga ta auri ta yi aure ko nuna an ga an rude musu kunne cewa responsibility ne in ki na miki aure namiji kin zan ƙasa ne kaza in ka auri mace ki tsaya ki zan single mother proudly suke magana cewa tana kowace tana su zan single mother ba ta so ta zan responsibility a Najeriya da abin kyama ne amma a shekarar da ta wuce wata babbar yarinya a kudu babban mai kuɗi da yawan kuɗi je lafta yana ga mutane su wa'in ina samanta da ke duk kun santa so da ba dole sai mun faɗi ba duk santa zai cikin ku da yawa ba santa ba babban mai kuɗi ce da shekara uku take sa tana iya sayan kowane ɗan namiji a najeriya waye sai ga shekarar da ta wuce ta haifi ɗa babu uba an karɓe shi a coci za a yi baptism ɗin shi kuma har wani babban ɗan siyasa mataimakin mai ɗan takarar mataimakin shugaban ƙasa na wannan zaɓen da ya wuce ɗaya daga cikin shi ma ya je cocin tare da ɗan takarar mataimakin shugaban ƙasa wanda ke al'adar su a can ba daidai ba ne su ba abin kyama ne amma yanzu ya fara shiga can to a nan ba su fito da cewa hakan ba yanzu abin da ake cewa shine aure mata ɗaya a gwada maka fa'idodin auren mata ɗaya idan ka tsaya an mata ɗaya daga nan daga nan sun su daga mata ɗaya suka faro zuwa yanzu babu mata za ka sai a zo cewa kawai a fara sa maka cewa kada ka auri waye su waɗannan mutanen ba su barci ba su kwana sannan ba daidai ba ne mu keɓance mu ce waɗannan ɗai da waɗannan waɗannan ba ka misali na ƙarshe mu rufe insha Allah daga shi ne mu ƙarshe saboda yadda wannan abubuwan suka daman kwanaki wasu zo inda nake gida ɗan wanda suka karatu a jami'an madina ne yanzu da wanda suka kakare suka in suka zo inda nake gida neman shawara sai ba su shawara nace kun san abin da ni kula yanzu abin da muke bani da sokoto shekara kafin da jafa a ta kutu da babu irin wannan haifar jafa a ta kutu da babu irin wannan amma yanzu ga yanin ko ina ana zuwa karatu alhamdulillah wannan cigaba ne ko ba cigaba ba ne to amma akwai wani hanyoyi da ya kamata a fito domin cigaban ya fi wannan in ka zo wannan karatu yanzu ka dibi masu zuwa karatun nan in ka je wajen bukari ka diba za ka ga su ne in ka je wajen zatul ma'ad ka diba za ka ga su ne in ka je wajen abu da ka diba za ka ga su ne in ka tattara su ta ya za ga wasu mutum dubu biyu ne in ka ba su namba da yawa za ka ce wasu mutum dubu biyu ne a sakkwato mutum miliyan hudu a akwai su amma mutane da ke halatta a nan wajajen karatu wajajen karance karance mutane ne wanda za ga yawan su haka amma kai in ka diba cikin yawan mutanen da aka ɗauko su cikin kowane dubu goma guda bai taho ba sai ce musu to yanzu da ku kuma ku buɗe bukari duk wanda ya buɗe karatu su ne na fuskoki ne su ya tafiya da mashin ne da mota da sauransu da ku je ku buɗe bukari ku buɗe kitabun tauhid ku buɗe wani littafi kuna koyarwa abu ne mai muhimmanci waɗannan ɗin su ne cikinsu za su zo daga wanda za su so mai da yawa cikin da wanda za su so mai kaɗan ni zai hana awa ku canza mata salo tun da yanzu kowa da salo yake yi ba sai wanda ya zo ba ina sauran in mun ce sakutu mutum miliyan hudu ne kuma irin wannan karatuttukan mutum dubu biyu ce zuwa ina tsawon miliyan uku da dubu ɗari tara da sassin da takwas ina suke su ya kamata ku yi mishi don haka mi zai hana ku ɗauki da awa ku zuwa ga kowunin ku ya yi tunani kamar yana ake tunanin entrepreneurship yanzu saɓanin kasuwanci ne ba irin wanda aka saba ba ya za ka zo da wani abu da ya fi na kowa inda naka za a tsaye ka ba mutane tunanin cewa naka ya fi na kowa ya za a yi kuma ku canza da awa. salon da'awa yanzu don kuku zo ku ta buɗe wajajen karatu ɗayan nan sai zan za ku je inda za ku samu wasu waɗanda ba su zuwa karance karance fahimta ta addini ta shige su domin ta irin su ne suke suke fadawa cikin irin wancan abubuwa wanda ba su da irin wannan fahimta ka mi zai hana secondary school ɗin mu ga sunan Bill mutane in ka aka tara yare secondary school ka ga yawan su to duk ka je karatu ba ka samun rabin irin su suna nan kuma ba wanda ke gaya musu komai kuma kawai su yi ɗan suka yi aiki su gama shiga university su gama su zan kwamishinoni su zan memba su zan su zan mallaman jami'a su zan waye kuma ɗiyan ku ne ba yadda za ku yi da su ɗan kuwan ku ne ba yadda za ku yi da su so irin su mi zai hana irin a samu da'awa ta shiga cikin su kada zaman abin ya kuma al'ada sai na zamna mutane sun taru sai mai kabbara sai kuma wani son rai ko kuma wani son abu ya shiga ciki maslaha al'umma yanzu dukkanin ku wannan sakon da na gaya musu na isar da shi gare ku wani irin ma kuka bai sai ka zauna sai wanda ya zo duk wanda ya zo ne yanzu abin da na gane shi ya zo da kai ne wanda ya ga dama ne wanda yana son ne ko ba ne ka karatu ba yana karatu wani waje zai ɗauki littafi ne wanda ka ga yana zuwa nan zai zo ya tafi wata daga kai ne ne to waɗancan wanda su babu ciki ransu ya za a yi a musu addinin ko kuma addinin sai wanda ya zo ya kawo kai ne saka akwai akwai ƙalubale da yawa da yake fuskantar mu wanda ya kamata mu fuskanta ta hanyoyi daban-daban daban-daban daban ya kamata mu fuskanta ta hanyoyi daban-daban kuma in ba mu fuskance shi ba wala wasu mu za su fuskance shi kuma ba abin da za mu sai dai mu yi hannu kwanaki cikin gayyatocin da ake mini an yi min wata gayyata a wulata na ƙarshe ba a jiya ba a jiya shi <laughs> ke ba a jiya ce eh, sha Allah ɗazu ko sai sha Allah cikin gaitocin da ake mi kwanaki sai kana tsammanin mi zai sa duk tunani wannan ya kasance da sallah karama zuwa sallah ba gaba ɗaya mai karatu ba duk inda wani abu ya zo da nika ganin zai iya canza wani abu sai na yi a tare da ta wuce wata mata take buguwa mana kusawa a garkuwa fm take cewa ni kirista ce amma ina jin daɗin karatunka ga fatawa don allah ka samu sannan bancin fatawa don Allah in gayyace ka in ka tashi wani abu na waye a gayyace kana zuwa yace ko coci a gayyace in dai za a bari in fadi wallahi tashi in kana ta aya da hadisi wallahi zan tashi in ko coci ce ko ina ne in dai za a bari ni ma saboda ina ganin ni sakuna yana da karfi in ni tafi zan zan jawo ɗaya biyu su biyo ni kuma sakon haka aka yi ta ce sai musulmi ke ga abin da su abubakar ba su karfe shi ba duk lokacin da aka zo da shi ba musulmi ba ne da su sai da umar da su waye tahiyya da shi inda masu bautar gunki ne da inda ake bautar gunki da inda waye shi yasa shi yasa shi yasa kuwa kuwa ya shigo kuma in ba su ba akwai kabarin ku akwai wani taro da aka gayyace ni shi wannan tarurrukan za a yi magana game da wani abun musulunci ne da turanci sai ni tafi ina zuwa wurin kawai sai kusa akwai abin da ranka ka baka sai ga ban ga wani mutumin kirki ko da rubuta ne ni ana yasa ta komai kamar da kafaji suna jin magana ta komai ala yanzu ganin ina kanta littafi wata zaga na muhadarar turanci wata ina zuwa nta wata ina zuwa aic abin da ya shafi kasa gaba ɗaya wata na gwamnati ne wata na wani ngo ne wata ma na america ne suke kawowa amma sai mu je mu tsaya mu sa ido mu gani so amma duk mutane da sani wajen sani masu keki sai mutum ya ce a halin suna ko jan karatu ba ko ina nake zuwa in yi tsammanin ganin wannan fuskar ba duk bangan mutumin ke kyautar shi akwai matsala wani kafin a fara taron sun ga wadannan shi a da misali wani abin da za ta tauna an gaito ne magana game da afi game da musulunci kun ga dan shi a da misali kuma dan shi annan na san shi bai mai boko ba kuma wannan abin daga majalisar ɗinkin duniya ya zo sun din fuskokin fuskokinsu ta tsara gane fuskokinsu yi ba ɗaga fuska baƙi ƙirin kamar mai zagin abubakar rashin ga ta gaba zagin abubakar rashin allah sai ni gani sai raina bai ba ni cewa wannan abin da su ne kamata in fita a zama daram sai ni zauna zama za a yi magana game da harkokan ɗan adam bayan duk an gama da mutane sai da turanci ne za a yi ko wani zuwa gamin da turanci za a yi sai ce ni a bar yi da hausa da gangan ba alfahari ke ba wallahi duk wanda ya magana wurin nan bai kai turanci ba ba alfahari ke ba da takardun da aka rubuta don na ko zan nuna maka bisa da sai da wani yamin da ya ce ba university bane dan kama ka jala ki ta jala ki takarda speech ne an karba ma za a yi amma bayan na zo da wani ya ga ta ce ba wani amma sai ce ni da hausa saboda ni ba kuka gane na turanci ba turanci ke na ba da ke damuna shirya zai isar da sako sai ni fara yin turanci da minti biyar don mai tamba ba ya je san cewa ba wai rauni a ce amma na sun yi da hausa da ba hakkin na adam ne sai da ɗauko da sai na abubakar ya gina ma hakkin na adam da sai dina umar ni ba da wasu wata kisa su na wada da za'ifi ya ce to ya zaji su amma irin wannan ta fi wanda a nai gani wannan kisa ibini uh, uh, isaka ya rubuto an rajulin majhule kawai ba mu yi a ba kawai ta yi da wani gonin ta da tsaye da umar da ya hori suka ce masha Allah suka sun tsaye da umar ya kai sun ka aiwa ne soshin filin basuwa saboda min saboda akwai kalubale kakai tsammanin wai tsabbacewa tana magani wuce kana bukatar ka isa ka da sabu wuce kana bukatar ka isa ka faɗa ma jama'a wuce na da ka isa ka rage shari in shari ɗari ne ka rage shi kuma Allah ya muna muwafaka Allah ya shirya muna samarin mai shirya muna ƴan matan mu wannan kalubale ne gare mu duk mu duka kowane mu ya kwanda hannun al'umma in biyu kake ganin kanka na kwarai ya ba ku wancan shugaban sakin mallaman na waye wani dan shi ba ka san ɗanka da jikanka ba kai ba ka aka yi target ba kallon ka kawai ake ba ka san abin da ɗanka da jikanka za su haura ba kowane ya ba da gudunmawa wajen samarin mu mu tabbatar da su ga addinin mu da al'adar mu ka da al'adar mu al'ada mai kyau muke da shi za su da dauki al'ada ta taba mu tamu wadda za ta kai ga za ta kai ga roshi addinin mu nesa nesa ake shigowa subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum uh, akwai ɗan wurin uh, mara abubakar bai yana da majalai da laya da Allah ya san da ni karatu a guda da zai ci gaba karatu a guda da insha Allah zai ci gaba da mutane da alamun da alamun da wanda ne kawai zai zai zai da da insha Allah